Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wannan gidan na Habib 24 TV. Kamar yanda ni ne nake gabatar da shirye-shirye dama. Muna godiya da yanda kuke bibiyar gidan nan namu sannan ku ci gore mu subscribing tare da na garsawa. Ta yadda zarar na saki shiri insha Allah zai isa gare ku. In ba za ku manta ba darasin da ya wuce har yanzu muna kan da singular saboda muna so ne mu bambance singular da plural kuma a wani irin yanayi ya dace kowanne ka bambance ta har yanzu dai za mu ci gaba da yi muku misali a kan haka plural and singular plural and singular noun har yanzu muna kan darasin darasin da ya wuce in ba manta ba mun yi muku misalin daga singular da take karewa daga fe ko kuma y me yake zama plural har muka ce muku a gaba plural ɗin yana iya zama a ƙara i e s is that okay to once again this is not apply for all noun that end with f haka dai ba zai zama cewa duka noun ɗin da yake da f the plural of noun like cheap plural ɗin cheap da kuma reef and roof and dwarf is not followed by replacing f ba zai zama cewa an maye gurbinsa da f ba with bs kamar yadda muka ce muku na wife wife ai kun ga ya ƙare ne daga fe to sai kuma plural ɗinsa ya zama haka wives kun ga ya ƙare da des the plural such noun is formed by adding an s shi wannan plural ɗin abu fiye da ɗaya ana iya ƙara masa x the plural of hoops misali plural ɗin hoops nevertheless za kuma ta iya yiwa kan bi aiza ko kuma a ƙara masa ko kuma ya zamana hoops o hoops za a iya ƙara masa dex ko kuma s kawai shi irin wannan plural again dai there is another group of noun whose plural form completely different has completely different spelling sannan kuma da akwai wani plural ɗin bayan singular in an faɗi guda ɗaya to abin da zai zama plural na biyu yana kwata-kwata yana bambanta ma wajen faɗarsa a baki aka ce ga misali nan da za mu kawo muku bambancin dai again bayan a rubuce ka bambance singular da plural a rubuce to akwai wasu ma da suke zuwa su kuma a faɗa a baki ma shine za a bambance ma suke kuma shi ne in ka faɗi na biyun to dole in dai kana so ka faɗi fiye da ɗaya shi na plural ɗin singular ɗin wannan abin in kana so ka nuna misalin cewa abin fiye da ɗaya ne to sai ka bambanta shi ma wajen faɗa ga hmm, mu kalli wannan misalin a singular t tooth tut, tut, ga plural ɗin shi teeth kaga ai da bambanci wajen faɗa ba ta kai tut ka ƙara s ko wani abu a haka ka ce tit tit a inda ka ce tut shi kuma plural ɗin sai ka ce tit kaga ai da bambanci a wajen faɗa sai kuma child child to plural ɗin shi zai zama children yara fiye da ɗaya child karo ƙarami to children yara fiye da ɗaya sai man to plural ɗin man shine men shine me men sai plural ɗin mouse shine zai zama mice mice ka ce mouse to plural ɗinsa zai zama mice kun ga a da ana iya bambancewa plural singular inda ƙarshen shi ya zo da f to za a iya ƙara mai des ko kuma ies to shi kuma wannan a faɗa ma gaba ɗaya sai ya samu bambanci kamar da a ce mouse shi kuma a ce mice sai wannan singular foot foot Da plural ɗin sana fit, feet feet sai ox oxen oxen oxen da fatan duk kun fahimci abin da ke nufi sai singila ɗin woman woman women women shine ya zama mata sai plural ɗin goose goose zai zama geese geese to wannan kenan da riga misalin ba wai a rubuce bane ba kadai ake gane bambancin singular da kuma plural har a spelling ma wajen faɗa ma za ka iya bambancewa kamar wasu misali some plural noun have the same spelling as the singular noun such as dear sheep, and cod You know that? To inshallah, haka za mu ci gaba mu da yi muku misali. Nan za mu dakata wajen bambance muku bambancin singular da plural a rubuce a bambance. inshallah inda mai wata tambaya a shirye muke na mu amsa maka tambaya. sannan muna ƙara sanar da ku muna da aji wanda za mu dinga yi wa mutum lecture special class duk da mai sanyi mana karin bayani zai iya bin mu ta wayan mu mun gode sosai da abu da kuke bamu muna ganin kuma yadda gode sakonninku da ta da fata alkhairi muna godiya Allah ba zumunci sosai ku ci gari mu subscribe tare da nan ƙarar ta yadda da zarar mun suke sabon shiri